A abubuwa guda goma sha uku da suke jawo wa mutum ƙunci a rayuwa kuma suke jawo masa rashin dacewa a cikin rayuwarsa ya zamana al'amuransa suna kullewa al'amuransa suna lalacewa al'amuransa suna ja da baya baya samun cigaba baya samun wato kwanciyar hankali baya samun nutsuwa to akwai wasu abubuwa guda goma sha uku da suke jawo mutum haka wanda idan kana ɗaya daga cikin wa'innan abubuwa kana yin su kuma sai ka ga koma baya a cikin rayuwarka da ci baya to ka tabbatar an jefe ka amma fa jifan nan ba wani ne ya jefe ka ba kai ne ka jefi kanka Daga haka kar ka yaudari kanka da ɗorawa mutane zarge-zarge ka ɗora wane ya zarge ka wane ya jefe ka wane baya son ka wane kaza wane kaza kar ka sake ka shagala da wannan saboda haka abinda ya kamata shine ka tara hankali ka duba waɗannan matsaltsalu ka gyara su don ka samu mafita wannan abubuwa <laughs> guda goma sha uku sune wanda zamu lissafo su abinda a wannan zamani an lamarin jifa ya yaɗu sosai da sosai a ce jifa a ce jifa to haka ne ana yin jifa ba ba a yin jifa ba a wannan zamanin ma wato ba wanda zaka gaya wa kace wai ba a jifa ya yarda da kai saboda al'amura na haƙiƙa da suka bayyana ga zahiri da kowa ya gani to in ba a yi maka ba an wani naka ko ɗan uwanka ko masoyin wani abokinka ko wani dai ka gani ƙiri-ƙiri su saboda haka da gaske ne ana yi to amma wani lokacin mutum shi yake jefe kansa ga wannan abubuwa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a waɗannan abubuwa guda goma sha uku wanda suke jawo wa mutum koma baya da ci baya a cikin rayuwa su ne na farko wato saɓawa iyaye um saɓawa iyaye guda biyu uwa da uba wannan kowane irin cigaba ne suna iya rusa shi suna iya maida mutum baya ko me aka zama a rayuwa akan iya yin ƙasa kai bari ma idan kana da wannan ɗabi'a kuma sai kaga kana samun cigaba to ka tabbatar istidraji ake maka in ba ai maka gamdakatar da tuba da zuwa neman yafiyan su ba to in bakai sa'a ba ana gaggauta maka alherin ka ne na lahira kana ci tun a nan duniya in ka je lahira ma ka tashi zero Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan yana jawo mutum ci baya kar ka je kana saɓawa iyayenka kana musu ba daɗi kuma ka zo ka ga al'amuranka suna lalacewa suna taɓarɓarewa kuma ka zo ka dinga cewa an jefe ka eh an jefe ka amma kai ka jefi kanka sannan yanke zumunci shi ma ma'ana wa iyaye da yanke zumunci ɗaya kenan waɗannan suna jawo wa mutum wato koma baya a cikin rayuwa sannan abu na biyu a shi shine kwaɗayi kwaɗayi mabuɗin wahala kwaɗayi yana jawa mutum ci baya a cikin rayuwa a musamman ka dinga kwaɗayin abin da yake na mutane wannan yana sa kai ka raina abin da kai aka yi maka kana ta hangen sama kana ta hangen sama kana ta kwaɗayin wane yayi ma wane yayi ma to wannan shi ma yana jawo koma baya a cikin al'amura sannan abu na uku mutum ya shagala da abinda ba zai amfane shi ba ka shagala da abinda ba zai amfane ka ba Alhaji kai dai in ka fito hira kana kasuwa hira ka dawo gida hira gurin majalisa in an daga nan ka gama kuma sai ka zo ka kwanta bacci sai gobe ka kuma tashi kana can kasuwa hira kana gida hira kana waccan majalisa ka tafi wannan gida ka tafi wannan guri duk abin da za ka yi in ka tattara a wuni a za ka ga babu wani abu mai amfani muhimmi wanda zai amfane ka wanda ka yi shi saboda haka to wannan yana jawo mutum ci baya a wannan rayuwa dole ne sai ka ɗau carbi dole ne sai ka yi ibada ka da hankali kana ta karanta addu'o'i da azkarai a abu na gaba shine hana mutane haƙƙinsu da cin dukiyarsu hana mutane haƙƙinsu da cin dukiyarsu wato shine kai in ka ci haƙƙin mutane ba za ka biya ba kuma ga ka da son cin dukiyar tasu amma fa in ka ci ba za ka biya ba saboda haka to wannan yana jawo wa mutum koma baya billahi al'azim cin haƙƙin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ce wanda duk ya karɓi dukiyar mutane yana so ya halaka ta bai so ya biya Allah ka halaka shi to billahi al'azim ba za ka ga ba sai ka ga cewan wato yace kuma wanda ya karba yana so ya biya shi kuma Allah ya biya masa to in ka karɓa baka so ka biya da niyyar ka tozartar ka hana ka cinye to billahi al'azim kai ma sai bala'in ya shafe ka tun a nan duniya sannan abu na biyar zalunci zalunci annabi sallallahu alaihi ya ce abubuwa guda biyu Allah yana gaggauta ba su tun a nan duniya sai ya ce az-zulmu zalunci wa huququl walidaini da saba iyaye su wannan abubuwan biyu ba sai an je lahira ba ka zalunci wannan ka zalunci wannan kai zaluncin ko kanka kakewa shine yawan yin sabo ba tare da kuma tuba ba abu na shida butulcewa ni'ima Allah duk abin da ya ma baka gani kai kullun hangen suwa na kake kullun su ne a cikin ni'ima kai a cikin bala'i kake sannan na bakwai shine dogara da halitta duk masiba in ta taso maka wane dan uwanka kake gani yana da shi in bai ma baka ta jin haushi duk abin ya taso ni wane dan uwana yana da miliyan kaza yana da gida iri kaza amma baya bani amma baya mun. amma kaza kaza kullun kai zancen ka kenan baka ganin Allah tabaraka wataala wannan kai ma kullun zaka yi ta ci baya sannan na takwas shine bayyana zunubi ma'ana yin zunubai a gaban mutane baka ɓoyewa ko ka je kai a ka zo kana faɗa wani ai mun yi kaza ai mun yi kaza ai mun yi kaza sannan na tara shine eh, kasaratu shakwa wato yawan raki kenan yawan raki kai dai ba za a jarraba ka ba an ɗan jarraba ka ka dinga raki kenan wallahi asara ne asara ne ka dinga yaɗa a cikin family na yi asara wannan kayan da aka asara a kai bayan kuma baka ka irga su ashirin kafin kai asarar nan kai zo ɗaya kuma ita kowa sai ya ji amma wancan ribar da ka samu guda ashirin ba mai ji sannan sai na goma wato rantsuwa akan ƙarya kuma ka san ƙarya kake al gamus kenan wanda ko ka fara ba a mata ita wannan wannan mutum kawai bala'i zai gamu da shi in bai gamu da in bai gamu da yafiya Allah ba shine ka san ƙarya kake kuma ka rantse Sannan ko kafara ka Allah baya buƙata to sannan kuma na sha ɗaya mu'adatul auliya gaba da bayin Allah mutanen kirki waliyai da malamai ka dinga gaba da su kana faɗa da su saboda annabi Allah ya ce man adali waliyan fa qad bil har wanda ya fito gaba da waliyi na to na sanar da shi ya fito min faɗa wanda zai faɗa da Allah ko ai zai zai ji ba daɗi to sai na sha biyu ka dinga wa mata muminai ƙazafi eh mata muminai ƙanwar ai wance kaza ai da ganin ta wannan ai kai ma ka san ai yawon da ake ai ka san yau a fita nan a fita nan ai ka san me ake ai kaza take yi haka kawai to na sha uku jifa e kai ta jifan mutane to billahi azum abin da ya je zai dawo ka jefi wannan ka jefi wannan kai ba a faɗa da kai kai ba a yi da kai da ka je za ka jefi mutum kai waye to abin da ya je zai dawo jifan nan in ya je kai ma zai dawo maka duk ya taran maka billahi al'azim sai ya dawo maka eh wala yahiqul makaru sayyi'u illa bi ahlihi Allah ya kiyaye mu